ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد wannan abin da aka ambata a wannan sura na labarin biranen da muka baka labarinsu ya kai wannan manzo a cikinsu akwai waɗanda al'ummominsu suna nan sun yi saura kuma akwai waɗanda an shafe al'ummominsu babu wani gurbinsu da ya saura.